kanal almajir shine babban darakta na ma'aikatar gandun daji ta jihar da magaran shekara 42 aka mai da wannan sallah ta samun incin kai sallah ita ce da kun san yau muna da shekara 57 da nijar ta samu incin kanta ta samu abin da ake cewa independence to otoriti na sa'annan sun ka diba sun ka gani jihar kasa ce ta Sahel wanda ya ce kasar Sahel kenan akwai karamcin itatuwa shi yasa sai aka lisawa aka ce ta kamata wannan sallah in ta za a yanta a rika dasa ice da yawa Taken na bana dai shine a dasa itace a cikin gonaki don samun albarkar gona yana da muhimmancin gaske musamman ma ga manoma. Take wanda aka ba sallah wanda aka ba sai ake ice cikin gona yana ƙara albarkar gona. Ana wannan kamar gargaɗi ne ake mutane su dafa rika dasa itatuwa mun san itatuwa mu na gargajiya wanda mun ka san da su kakanni da uwaye kalgo ne kirya ce sabara ce gawo ne to a ba su kari mun san suna cikin gonakinmu ba su hana hatsi su yi kuma suna karawa a samu yawan hatsi cikin gona in dai itace sun kai yawa wudanga kamar su gawo duka lalle kowa ya tabbatar da in kana su cikin gona lalle da wanda bai da su da wanda da gawo ne cikin gona a gaban banki tsawon shekarun da aka fara wannan dashen itace babbar matsalar da aka fi fuskanta dai bata wuce tattalin itacen ba kanal almajir ya ja hankalin jama'a akai yanzu duka eh, abokan hulɗar masu hannu da fini ne proje ne program na wane ne mun ka ce duka in mutum ya dasa icen shi ta kamata tun da an san ba a iya cewa a sayi waya ko giryaji a kewaye hililikan-hililikan da aka yi amma abin da muke ce musu in kun san kuna da hili wanda za ku dasa ice to don Allah in ka dasa icen nan a ɗauki masu gadi to lalle kam in dai an yi da shi da kyau ya kama an ka ɗauki mai gadi ya shekara guda bisa ba ta sa kafar ta ba ta yi ba to insha ita itatuwan mu za su rayu ba to gargadin da muke yi da dukkan waɗanda ke da ce dan Allah dan annabi su samu a tsare iccen nan ko ko ba a yi mu shekara biyu muke cewa zuwa uku amma in mutum bai da ƙarfi umarsa da ya yi tsara nan na shekara guda kuma inda zamu nan wani aikin na mace in ce muku har da watsa ciyawa da zamu yi kenan mun ka watsa ciyawa aka watsa ta muna son ciyawa nan a kare ta ta hitu ta yi hure ta yi diya ta zub da diyan kenan kaga an samu iri ga ma ra'ayin wasu jama'ar gari kan irin ci gaban da aka samu game da wannan sallah ta samun inci ta turwa'ut amadu guri idan za a shibka itatuwa musamman a kilce shi a killace shi ko ba haka ba a killace shi kuma a sama mun shi tsaro in san samu ne ma a yi forage wanda za a sa mutum wanda zai kula da su a kulliyomo in mutum ɗaya ne mutum biyu nan ma an yi wani yaƙi da zaman banza samari nan gasu suna ta yawo abda sunana saboda a lokacin su wancan da ya gabata za a zo a yi sallah ta turatu a yi shafka na gani a nauran wurin tantan ake da musamman na ɗaukake ke ba su ruwa amma yanzu sai a ce ana sallah ta shuka itatuwa sai a je a samu dan daji su je su samu itatuwa su wuce 500 su dasa su ce sun sallar dasa itatuwa kuma da sun sasa sun ba su baya shikenan sun kai da su ya zai a ce ci gaba sani hamusu yau aka ce turuwa wuce ta da an kare da shi kowa ya watse ita nan ba a kara zauwa gurin shi wata sallah ya kamata a ɗauki mutane wanda za su bi sau da kawa da dare ne da rana ne su yi kabi sau da kafa suna duba mutanen masu bata itatuwan nan. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.